Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaya a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masarare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau talata 13 ga watan Yuni na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawar da na yi da wani mai fashin baki akan harkokin tattalin arzikin ƙasa don ya mana bayani akan ma'anar kuma tattalin arziki wato recession a Turanci. Kuma akan haka ne muke son jin ra'ayinku akan shin wanda bangare ne ya kamata gwamnati ta mai da kai a kai wajen farfado da shi domin 'yan ƙasa su gane tattalin arzikin ƙasa na bunƙasa. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a farko za mu kawo muku labarin wasanni daga jamhuriyar Nijar amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. china ta ce za ta goyi bayan majalisar ɗinkin duniya a ƙoƙarin da take na ɗaukan ƙarin matakai a kan ƙasar koriya ta arewa domin gwajin makamin nukiliya na baya-bayan nan da ta yi yau alhamis ministan harkokin wajen china wang yi ya wannan furicin wajen wani taron ɗan jarida a birnin beijing ya ce ya kamata kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya mai da martani ya ɗauki dukkan matakan da suka kamata na tunkara wannan rikici to amma mr wang ya kuma jaddada cewa tilasta kunkumi da kuma matsin lamba su tafi kafaɗa da kafaɗa da yin shawarwari da koriya ta arewa a yayin da china ke cewa tana goyon bayan matakan da majalisar ɗinkin duniya za ta ɗauka a kan koriya ta arewa ita kuma ƙasar rasha tana can tana ƙoƙarin ganin an amince da koriya ta arewa a zaman ƙasa mai ƙarfin makaman nukiliya kuma rasha ba ta goyi baya ba ko kuma ba ta goyon bayan matsayin amurka da ƙawayenta a kan ƙasar ta koriya ta arewa a yayin da yake ganawa da shugaban koriya ta kudu mun in a vladivostok yau alhamis shugaban rasha vladimir putin ya ƙara yin kiran da a shawarwari da koriya ta arewa domin magance rikicin nukiliya. rundunar sojan siriya ta ce jiragen saman yakin isra'ila sun kai wani sansanin sojan ta hari da sanyin safiyar yau alhamis kusa da garin masiyat har ma suka kashe sojoji guda biyu da yin barna sanarwar ta sojojin ta ce sojojin isra'ila sun harba makamai masu linzami daga sararin samaniyar kasar lebanon garin Masiyat yana halardin Hama kusa da tekun Mediterranean kimanin kilomita 40 arewa da kan iyakar Siriya da Lebanon. rundunar sojin ta siriya ta yi kashedin irin barazanar da irin wannan tsokana ka iya haddasawa tsaro a kwanciyar hankali a kuma yankin rundunar sojin isra'ila bata ce ofan ba game da wannan hari galibi ba ta faɗin komai idan ta kai irin wannan harin to amma a baya jami'an isra'ila sun tabbatar cewa sun tabbatar da cewar hare-haren da sojojin kasar ke kaiwa cikin siriya suna auna wuraren da suke zargin siriya tana adana makamanta da za ta iya yin jigilarsu ga kungiyar hezbollah da cibiyar da ke cikin labanan mayakan hezbollah suna fafatawa a cikin siriya domin goyon bayan shugaba bashar al-assad da waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu bincike na Majalisar Dokokin Amurka suna yi wa ɗan shugaban Amurka mai suna Donald Trump Jr. tambayoyi dangane da shishigin da ake zargin Rasha ta yi a yakin neman zaben mahaifinsa a bara, ciki har da wata ganawa da yi da wata lauya da take da alaƙa da fadar shugaban Rasha ta Kremlin, wadda aka ce ta bashi wasu bayanai bata sunan tsohuwar sakatare a harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Dan shugaban na Amurka wanda shine yanzu yake lura da kamfanonin mahaifinsa sunansa ya yi ta fitowa a binciken da kwamitocin Majalisar Dokokin Amurka suke yi ƙarƙashin wani loya na musamman. Robert Miller tsohon shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI. Masu bincike suna mai da hankali akan ganawar da Donald Trump Jr. ya yi a watan Yunin shekara ta 2016 ana tsakiyar yakin neman zaɓe an da yi masa tambayoyin ne cikin sirri ko kuma a bayan fage dubban mutane sun yi zanga-zanga a duk faɗin ƙasar togo jiya laraba suna buƙatar kawo ƙarshen mulkin shekara da shekaru da shugaban ƙasar fure na simbe da iyalinsa suke yi a ƙasar shugabannin jam'iyyun masu hamayya na ƙasar ne suka buƙaci dubban mutane da su fantsama cikin titunan alome babban birnin kasar da wasu biranen kasar su bukaci shugaba na sinye ya sauka daga kan ragamar mulkin bayan wa'adinsa ya kare a shekara ta 2020 idan Allah ya kai mu. Haka kuma sun bukaci a yi wa tsarin mulkin kasar kwaskwarima domin ƙayyada wa'adin mulkin shugaba. A 1992 aka zartar da wata doka da ta tanadi wa'adin biyu wa shugaban ƙasa. To amma mahaifin shugaba na sibe marigayi iya dema ya soke wannan doka bayan shekaru goma. Zanga-zanga makamancin wannan da aka yi a watan Agusta ta buge da zama tarzoma har ma jami'an tsaro suka kashe mutane biyu. A shekara ta 2005 shugaba Foreign Sigbe ya ɗare kan ragamar mulki bayan rasuwar mahaifinsa wanda ya share shekaru 38 yana jan ragamar mulkin ƙasar ta Togo. A ranar Talata majalisar ministocin ƙasar ta yi na'am da wata shawarar da aka gabatar na mai maida ƙayyade duk mulkin shugaban ƙasa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To a kwanakin nan hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta fitar da wani rahoto da yake cewa tattalin arzikin ƙasar ya ƙaru da kaso na sifili da ɗigo hamsin da biyar a cikin ɗari. Rahoton ya jawo cece kuce daga bangarori da dama na ƙasar nan inda mutane ke cewa ba su gani a ƙasa ba. wannan dalilin ya sa na tattauna da wani mai fashin baki akan harkokin tattalin arzikin ƙasa abubakar aliyu akan al'amarin inda na fara da tambayarsa menene recession wato kuma da tattalin arzikin ƙasa eh, recession shine wato halin tattalin arzikin ƙasa a maimakon ya girma abin da ake ce mata growth hmm. ya zo ya yi declining wato ƙasa kuma aka samu fiye da wata shida zuwa wata tara har shekara wani shekara ya zo za a ce wannan kasan nan ya shiga wannan halin wannan matsin nan na tattalin arziki shine recession kamar yanzu alal misali a Najeriya kwata wajen guda biyar kenan kwata shine wata uku wata uku wata uku sau biyar tun alif dubu biyu da sha shida kwata na farko aka fara samun wannan matsalar nan sai wannan kwata na biyu wannan shekarar nan dubu biyu da sha bakwai shine wannan reporting ya fita aka samu a kasan-kasan da yake aka samu ya ɗan fidda kai ya samu wannan sifili digo hamsin da biyar a cikin ɗari kamar mutum ne yana fata yana rami ko mutum ruwa ya ɗauke shi yana hap hap yana nutsewa aka zo aka ɗaga shi ya samu numfashi to halin da muke ciki kenan yanzu numfashi muka samu ta wace hanya ƙasa take ganewa ta fita daga cikin wasu abubuwa ne da ake duba su a takaice ko ku a ƙasa tana duba komai da komai da take da shi ne na hanyar kuɗaɗen shigarta. Eh to akwai abin da na farko ake duba shi akwai abin da ake cewa ta GDP shi ne Gross Domestic Product wato tattalin arzikin ƙasar na irin kayayyakin da ƙasar yake wato producing da kuma irin abubuwan da kasan services da yake providing na kasa a shekara mm. lissafin na shakara daya ake yi mm. to idan aka samu wannan aka samu akasin ƙasa da abin da ake tsammani ko ƙasa da yadda shekaran da ya shige to shine daga nan za a gane kaga nan wajen dubu biyu da goma sha hudu zuwa sha biyar an nuna lissafi an nuna da mu samu ci gaba wannan growth kenan ta kamar kashi uku ko wani shekara to aka zo aka samu akasin haka sai aka samu yayi kasa. har ya zai kusan kashi goma sha biyu minus negative ya nuna negative a ƙasa to shi abin da ake cewa da gross domestic product shine tattalin arzikin ƙasa na tattare a shekara ɗaya. Bayan fitar da wancan rahoton da yawan mutane sun yi kukan ba su gani a ƙasa ba domin har yanzu suna cikin wahala wani irin tsawon lokaci za a ɗauka kafin al'umma su fara gani a ƙasa ɗin kamar yadda suke cewa. Haka ne dama shi katon lissafin wato tattalin arziki wato yana da fuskoki iri-iri idan aka tattara wannan lissafe-lissafen da ake statistics din da ake faɗa ba lalle ba ne ya zama to talaka ya samu sahida nan da nan kuma talaka yana da wato dan najeriya lalle yana da wato zarafin da zai ce shi ya kamata ya gani a ƙasa to gani a ƙasa nan kuwa za a ganta nan da ba da nisa ba idan aka ci gaba da wannan inda yadda kamar yadda na faɗa kamar yadda mutum ruwa ya ɗauke shi ya fita ya fara numfashi to kafin ya marmaro jikin shi za a samu ɗan lokaci abin da ya kamata yi kamar shugaban ƙasar da kanshi ya faɗa da aka ba shi wannan labarin ya ce to a gani a ƙasa mm. gani a ƙasar nan kuma za a idan gwamnati ya ci gaba da wannan irin musamman fannin gona musamman fannin wato manufacturing production shine da kuma wannan oil and gas shine wayannan suka ba wannan tattalin arziki wannan ƙarfi saboda haka gwamnati ya kamata ya duba kuma a daɗa ba wa manoma goyon baya musamman wajen bashin da za a samu su je su yi aiki noma a inganta harkan tsaro a samu yadda yake za a saki jiki a je a yi noman kuma a samu wato irin abubuwan da ake ce mata low hanging fruit wanda yaro ma zai yi hannu a mangoro ya tsinka alal misali textile industry to a duba wannan bangare nan a gyara matsalolin su musamman na wuta da kuma irin abubuwan da suka bukata ko ba shi da sauransu a taimaka idan aka yi haka kaga wuri ne wanda yake tufa ne ɗan Najeriya zai sa akwai uniform na sojoji na 'yan sanda da wane ne iri wannan za a duba musamman gwamnati da kira su ce to ku canja layin na production ku idan mu ana yi in ba yi a gyara musu hannun da za su yi yadda za su Baya da ikon da za su yi uniform eh, a abu nan to nan wannan wuraren da za su yi matsalar nan ya taimaka kaɗan wajen ɗaukan matasa aiki. To, Malam Abubakar Ali na gode matuƙa da ka samu lokaci ka yi mana bayani dalla-dalla kuma Allah ka sa mun fahimta baki ɗaya. Alhamdulillah, na gode. To masauraro a kan wannan yau muke son jin ra'ayoyinku a kan shin wani ɓangare ko kuma wani fanni ya kamata gwamnati ta mayar da kai wurin inda ya kamata yan ƙasa su gani idan aka saka jari a ciki na ƙasa kamar yadda suke kamar yadda mutane suke kuka amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar. mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta ba da shi da jaki ni na raba ta yin ba zan rashin jami'u kanana jahannan muna da fotefo lokacin sikiriti yan satuwan ne ba kari a duba ko bara da suna sati sit to ga yanzu an ƙara sai yawa mullilwanta. to kuma su jami'un ƙanana ana nan ana tsara su ba wasawa ba sakandare uku gare masa kwato kuma birnin kabi akwai ɗaya da gusa kasashen kahin garaba zai gwada ba Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Uh, To mun samu kira daga Kaduna. A wa ke kira daga Kaduna? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Sunana Abubakar da aka yi sai da suna Malam Cikin Kare, karamar Kubar Kudu. Cewa Malam Abubakar. Me za ka ce dangane da wannan abu da muke magana a kai? Wala an zumin na kuna rediyon ne sa'an da zuma. Wala Abubakar muna sauraron ka. Hello? Hello, muna sauraron ka. na ce yanzu na kunna rediyon nawa <laughs> to da alama mala abubakar bai san me muke magana a kai ba a bari mu tsallaka kano kuma kar manta muna magana ne akan shin wani bangare kuke ganin gwamnati ya kamata ta maida kai wajen saka jari a ciki ko tallafa domin yadda talaka kuma 'yan kasa za su ga ribar da ake samu ta cewar tattalin arzikin kasa ya fara dawowa wake magana daga kano salamu alaikum aminu alaikum salam mai samira daga rijiyar lemo kano najeriya to mai samira me za ka ce game da wannan maudu'i inda nake so musamman gwamnatin tarayyar najeriya da ma jihohi su mai da hankali shine musamman bangaren noma domin gaskiya lamari bana allah ubangiji ya taimake mu an yi noma kuma an samu albarka yadda ya kamata to saboda haka mu nake kara bada shawara don allah a ƙara taimaka sosai a sanya jari da kuma taimaka manoma da samar da taki da kuma samar da kayayyakin noma musamman na zamani in aka yi sha Allah rabbi za a fita daga yankin da ake ciki kuma Allah ubangiji da muke shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kara masa lafiya da kuma ainihin kwanciyar hankali a Najeriya suna Sani da mai Samira daga Rijiyar Lemo Kano Najeriya to madalla mai Samira sai kuma mu tsallaka Kaduna wake magana daga Kaduna Naziru Ahmed Hausawa barka da lasariya na'am barka kadai sunana murtala ina kiran ku da garin rigasa a kaduna tarayyar najeriya to murtala na rigasa me zaka ce game da wannan maudu'i to gaskiya abubuwan dai sai dai a hankali kaga inda mu talaka za mu ga cewa lalle da gaske shi tattalin arziki ya haɓaka yanzu da a ce kamar babban hanyar nan daga lagos ko zuwa nan kano ko zuwa nan arewa mun ga an gyara ɗaya to alaman haka a ce wasu masako mun ga an tara su wasu kamfanonin kera motoci an ɗan kawo ko na da an tara su su ka kaga ce mu ƙara tabbatar da cewa fa shi tattalin arzikin ya fara haɓaka da sauransu kamar yadda ɗazu na ji kai bayani a yanar ku na gizo da na playing video din to kaga akwai ire-iren haka in kuma muka zo bangaren mu na talakawa sai kaga ko ka shiga kasuwa dai abubuwan da yadda kake sayan kayan masarufi ba su dan canza ba to kuma muna dai ƙara musu uzuri shi gabanin su abin da ya kamata a lokacin da ya kamata a tashi lafiya to madalla mun gode sa'a wake magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Aminu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Malam Naziru Hausawa kanan dabo ne maka barka da yammaci. Barka ka dai. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan Najeriya. To Musa Garo me zaka ce game da wannan maudu'i? To alhamdulillah gaskiya wannan maudu'i in dai ba a rubuce ne da su suka rubuta a gwamnatance ba. to gaskiya al'amarin abun akwai daɗin ji to amma mu abin da muke gani ya kamata a ce gwamnatin tarayya tunda dai mu a koda yaushe ne tunda muna tare da wani shugaban kasa malam Muhammadu Buhari muka kasance mai addu'a ta fatan alkhairi da ƙarin lafiya to fatan mu dai talakan Najeriya tabbatar da cewa wannan tattalin arziki ya dawo saboda gaskiya al'amari mutanen Najeriya talaka especially ba talaka gaskiya al'amari talakawa na su suke cikin kuncin rayuwa da kuncin damuwa saboda eh, haka Musa yiwuwar yadda za a burrata su da wasu abubuwa eh Musa Musa Musa ai abu shine muka ce jiya mun yi wannan maganar ashe sai dalilin da yasa muka dawo da wannan maudu'in yau kenan wace ina ne mutane suke ganin cewar gwamnati za ta saka jari inda talakawa za su san cewar tattalin arziki ya fara dawowa ina ne kake ganin za a haka Malam Naziru ka gani dan kasuwa ne kuma gaskiya al'amari ya kamata a ce a bangaren kasuwanci ma gwamnati ta saka irin wayannan jawi nata domin talaka samu komai a suka samu da sauki amma in dai ba haka aka yi ba shi talaka ko da yaushe yana cikin halin damuwa ya kamata a ce wayannan abubuwa yau ka je zaka sai abu ka ji ya tashi gobe ka je zaka saya ya tashi ya kamata a ce komai ya zama normal price to kaga idan aka yi haka to talaka ya tabbatar da cewa an samu ci gaba Malam Naziru to Musa a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na to to mun gode bari mu tsallaka mai Maiduguri Wake magana daga Maiduguri? Sha'aibu ne direban tirela daga Maiduguri. Magana da nake yi don tattalin arzikin da ake faɗa ya karu, tattalin arziki ya karu, amma talakoki gaskiya suna cikin wahalan kunci na rayuwa wajen abinci. To, ta yaya gwamnati za ta tallafa? Yanda gwamnati za ta tallafa Muhammadu Buhari shi zai kara sa matakan tsaro su rufe kula an shekara shigo da abinci. Sai an ba da goyon baya a yi taki takin ma an kara mishi kuɗi ta ya kai dubu takwas da ɗari biyu dubu takwas ba ɗari biyu ya kamata a cikin takin kamar yadda aka ce a sayar talaka su samu su amfana da shi noma kam an yi noma a najeriya kuma mulkin baba buhari gaskiya mun ji daɗin shi allah ya kara mishi lafiya da zama lafiya. to madalla mun gode shi malam sha'ibu wa yake magana daga kaduna. Eh, bello sokoto ne bello sokoto kaduna. bello sokoto menene ra'ayinka akan wannan maudu'i. to ya gaskiya cikin arziki idan ana so a gyara shi a kasuwanci na tireda don tsanin za a dawo wani da ake sai da yanzu a rige mata kuɗi in eh, ana so a samu ci gaba eh, an yi kayan in nan don ta ba da dala kan canji mai sauki a kawo su to nan talaka ta samu amma yanzu wannan ba an samu ci gaba wala labari a cika dani amma ana cikin wahala tunda ana sai da dala ɗari uku da saba'in da biyar a gwamnati ba a bankin santara sannan a ce wai a arziki ba inda ya inganta wallahi in ji ana fiye zaka to sai an an sauke farashin dala a budget da zai zo na wannan shekara shi ne zamu zamu tattalin arziki ya bukata amma yanzu yana jin labarin nan da ba wanda yake ce wai da tattalin arziki arzikin wai an yanta bai inganta ba tsakanin da Allah to bello madalla bello mun gode da wani ra'ayi naka sai kuma mu tsallaka jigawa wake magana daga jigawa To, Assalamu alaikum kana magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. Aminu alaikum salam Zaburansi menene ra'ayinka? To, gaskiya ra'ayina ni gaskiya na gamsu kuma na yadda cewa tattalin arziki ya ibin a Najeriya. E kwarai kwa domin hujjar mu anan shine za ka ga misali yan kasuwa mu kayan mu na gona hakika ya daraja kuma za ka ga duk mutumin da zai ba mutumin da zai ce ma yanzu wai a rana ba zai ci abinci ba kamar irin na da kayan gonan mu ya inganta ga abinci ya samu ya wadata ya kuma yi daraja kuma yanzu an samu komai da komai yadda ya kamata to gaskiya ni na gamsu kuma Allah ya tabbatar mana ya kare bunƙasa kuma mutanen nan sun fi mu hange sun fi mu tunani duk wani loko na su gano cewar yaya abin yake mu muna gefe duk wani loko sun fi mu ilimin bincike da dukkanin wani abu saboda haka ina gamsu to zaburansi zaburansi daga nan zaburan ta karamar hukumar kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya muna to madalla mun gode zaburansi bari mu tsallaka Bauchi wake magana daga Bauchi daga Bauchi me da daga Bauchi Allah ka dan rage rediyon ka ta yi kara da yawa ina jin kaina a ciki. To. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam to menene ra'ayinka? Ra'ayi na shine dama muddin aka baza tattalin arziki wa 'yan kasuwa da sauransu na san dai lallai da a mori kowane talaka zai mori abin. To, to madalla mun gode kwarai da gaske. bari mu tsallaka kaduna dai har ila yau wane ne ke magana daga kaduna salamu alaikum barka da aiki barka da dare barka kadai barka da warhaka yawwa ya aiki alhamdulillah menene ra'ayinka akan wannan maudu'i to sunana aminu mai lafiya daga kofar koyon mana a garin zari jihar kaduna a tarayyar najeriya to mai lafiya yawwa wato ra'ayina gaskiyar magana shugaban kasa Buhari muna mishi fatan alheri kuma Allah ya sa fannin noma gwamnati da zuba jarinta a fannin nan kaga fannin noma ya ɗauki abubuwa da yawa ne. Mm. Idan aka ce maka ɓangaren gona ɗin na an tallafa manoma sun samu taki da ingantaccen iri da sauransu ko za ga abinci ya wadata ko ina har talaka ya gani aka sai a san cewa tattalin arzikin Najeriya ya farfaɗo. Ko in Allah ya dan aka ya sai ɓangaren kasuwanci kuma su 'yan kasuwa a tallafa a zuba jari ta nan barayin komai mu ga yaɗan sassan kotu kaga abubuwa za su daidai dai Allah ya yarda. To madalla Malam Aminu mai lafiya. Bari mu tsallaka Yobe, wa ke magana daga Yobe? Ah, Muhammad Usman ne ke magana. Muhammad Usman menene ra'ayinka akan wannan maudu'i da muke magana akai? To a gaskiya ne dai korafin da zan yi a farko ne na kira ku so ɗari uku da hamsin. Kirgawa kake, kirgawa kake haka? to to to to alhamdulillah yau mun same ka kuma ka same mu me za ka ce mana game da wannan abu to abin da na ke roƙo ko dan ban isasshen lokaci don maganganun na to ban samu me kace me kace ban ji ka ba sosai ya dan ban isasshen lokaci don maganganun na eh to ai ba mu da lokaci akwai mutane da yawa a kan layi akwai mutane da yawa akan oh. layi a gurguje ka faɗa mana menene za ka ce ta wace hanya za a iya ba da magana tattalin arziki ya samu talakawa su karu hello to ka gama mun rasa ka kuma garin neman gida a rasa ido wake magana daga osun adamu darakta garin olade to adamu darakta me za ka ce lafiya kalau <laughs> barka da aiki. Barka ka dai menene ra'ayinka akan wannan abu da muke magana a kai? Babban na muna ma mai girma janar Muhammadu Buhari fata na alheri Allah ya kara musu baya To to. Mun gani mun ga tattalin arzikin ƙasa ya tabbata kafin mu 'yan arewacin Najeriya duk abin alheri ba zai yi muna ba sai ko da wasu kurkukurke da korafai. Ah. Kuma dan mu in yayi yawa wallahi ba zai gina ba. Buhari yana iya kan kokari ne ga tattalin arzikin ƙasa. Shekara goma sha shida da PDP ta yi Najeriya arzikin ta bai ne kuma yanzu shekara biyu da wannan ba Allah ya hau. Allah ka arzikin Najeriya ya bunƙasa kuma Allah ta kala mishi baya. To madalla malam Adamu mun gode. Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tsakanin shekarar 1964 zuwa shekarar 1973 a ƙoƙarin hana shige da fice na makamai da mayakan arewacin Vietnam a yankunan da ke makwabtaka da su rundunar sojin sama ta amurka ta jefa bamabamai sama da miliyan 270 a kan laos makwabciyar yammacin vietnam a sakamakon haka laos ta kasance kasar da tafi kowace kasa a duniya fuskantar mummunan lugudan bamabamai a yau yawancin larduna goma sha bakwai na ƙasar sun ci gaba da kasancewa a gurɓace da sinadarin uxo na bamabaman da aka jefa kamar yadda babban hafsan sojin sama janar michael rustin wanda ya aiki kwanan nan a matsayin mataimakin sakataren shirya tsare-tsare a ma'aikatar harkokin wajen Amurka bangaren siyasa da ayyukan soja ya rubuta. Ya ce saboda yawancin bambaman da aka jefa ba su fashe kamar yadda aka yi niyya ba, sinadarin UXO ya hallaka ko kuma raunata dubban 'yan kasar Laos yayin da aka kuma binne wasu bambaman a ƙarƙashin ƙasa lokacin yakin yankin ƙasar China da aka yi a cikin shekarar 1960 zuwa 1970. Sinadarin UXO ya haifar da mummunan hatsari. nakiyoyi da bababaman da basu fashe ba sun lalata miliyoyin hekta na filin amfanin noma lamarin da ya hana manoma yin shuka haka kuma wannan al'amari ya sa tafiya ta kasance cikin hatsari sakamakon bamabaman da aka binne a ƙarƙashin ƙasa da kuma cikin ciyayi duk da haka a kwana tashi ƙaruwar yawan jama'a a laos ya sa ana buƙatar ɗaukan matakin magance wannan matsala to amma kuma ɗaukan wannan mataki yana tattare da ƙarin barazanar samun raunuka da rasa rayuka gwamnati ta ƙudiri aniyar kawar da barazanar makaman amma lamarin na tafiyar hawainiya ɗaya daga cikin dalilan shine bayan an ƙaddamar da bincike cikin shekaru da dama ƙasar laos ba ta da cikakkiyar masaniya kan adadin gurɓatar ƙasar shi yasa a yau baya ga ɗaukar ɗawainiyar ciccire nakiyoyin da ke binne a ƙasar laos amurka za ta haɗa hannu da ƙasar wajen gudanar da wannan bincike wannan bincike zai ba mu damar gano wuraren da hatsarin makaman da aka binne ya fi yawa da kuma inganta ayyukan ciccire su kamar yadda janar michael ya rubuta za a kwashe shekaru da dama ana gudanar da aikin amma a zahiri wannan aiki ne mai matukar muhimmanci fiye da kowane lokaci domin ba kawai yanayin da yakin ya haifar kaɗai zai magance ba amma kwakwara hanya ce ta zuba jari ga 'yan ƙasar laos da makwabtanta da kyawawan harkokin diflomasiyya amurka da haɗin kan tsaron yankin wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau to madalla ibrahim jirmai yanzu kuma gaji mai ali da labarai amma a takaice china ta ce za ta goyi bayan majalisar ɗinkin duniya a ƙoƙarin da take yi na ɗaukan ƙarin matakai a kan ƙasar koriya ta arewa domin gwajin makamin nukiliya na baya-bayan nan da ta yi a yayin da china ke cewa za ta goyi bayan matakin majalisar ɗinkin duniya ita kuma rasha tana ƙoƙarin ganin cewa an amince da koriya ta Arewa a zama ƙasa mai ƙarfin makaman nukiliya. rundunar sojan syria ta ce jiragen saman yakin isra'ila sun kai wa wani sansanin soja sojan ta hari da sanyin safiyar yau alhamis kusa da garin masiyat har ma suka kashe sojoji guda biyu da yin barna sanarwar ta sojojin ta ce sojojin isra'ila sun harba makamai masu linzami daga sararin samaniyar kasar lebanon garin yana lardin hama kusa da tekun mediterranean Tuma Adalla da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu da ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julia Lesis Gresham da ta haɗa shirin ta ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.